Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum kun kamo shirye-shiryen namu ne kai tsaye akan mita 41 ko kilo dubu 6,170 da mita 31 ko kilo da 9,765 masu gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai da ɗumi su. haka zalika za ku iya shiga shafin mu na www.gtahausa.com don karanta labarai da su a wannan sanyin safiya ta yau talata wadda ta yi daidai da goma ga watan maris shekara ta 2026 sahabo imam aliyu zai karanto mana cikakkun labaran duniya ni kuwa yusuf aliyu harande zan jagoranci shirin amma kamun nan bari mu fara da kanin labarai. Wasu bayanan leƙen asiri na Amurka sun bayyana cewa hare da ƙasar take kaiwa kan Iran ba zai kai ga canza gwamnatin ƙasar ba. Rasha ta gabatar wa Amurka wasu shawarwari na kawo ƙarshen yaƙin da ake a gabas ta tsakiya. A Najeriya, 'yan ta'adda sun kashe sojojin ƙasar aƙalla goma sha biyu a yankin arewa maso gabashin Najeriya. kishin ƙasa don ci gabanta ne kaɗai mafita a zaben 2027. Wanga batun sai da kuri'a lokacin zaɓe duk masifan nan da muke ciki a Najeriya shine ya kawo mana. Alaƙa da haɗaɗɗiyar daular larabawa babbar koma baya ne ga ƙasashen nahiyar Afirka. Ita haɗaɗɗiyar daular larabawa tana tare da Isra'ila. Ko bara sun yi atisayen soja a yankunan da ke kusa da ɓangare na Somaliland. Duk muna tafe da waɗannan bayan nan sai mahmud ibrahim kwari ya shigo don ya gabatar mana da shirin kukana daga bisani mu muku labaran wasanni a takaice amma duk kamun mu kai ga waɗannan bari mu fara da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya Wani rahoton bayanan leƙen asiri na Amurka da aka rubuta shi jim kaɗan kafin Amurka da Isra'ila su farma ƙasar Iran da hare-hare ya cimma daidaito a kan cewa hare-haren sojojin Amurka ba za su iya kawo sauyin shugabanci a ƙasar ba. Wasu majiyoyi biyu da suka ga wannan rahoton da hukumomin leƙen asirin Amurka ƙarƙashin inuwar Majalisar Ayyukan Leƙen Asiri ta ƙasa suka rubuta a cikin watan Fabrairu sun ce rahoton ya tsayar da shawarar cewa kai hare-hare ta sama ko kuma jimawa ana kai waɗannan hare-haren zai yi wuya su haifar da sabuwar gwamnati a iran majiyoyin suka ce rahoton ya ce ko da an kashe dukkan shugabannin ƙasar na yanzu zai wuya iya canza gwamnatin ƙasar wannan bayanin ya gurgunta ikirarin da gwamnatin shugaba trump take yi cewa za ta iya cimma gurorinta na kai farmaki kan iran cikin ƙanƙanin lokaci mutanen biyu waɗanda suka buƙaci da a saƙa sunayensu sun faɗa ma kamfanin dillancin labaran associated press cewa hukumomin leƙin asiri na amurka sun cimma daidaito kan cewa babu wasu 'yan adawa da ke da ƙarfi ko haɗin gwiwan kan da za su iya karɓar mulki a ƙasar iran ko da an kashe shugabannin ƙasar baki ɗaya wasu sabbin hotunan bidiyo sun nuna abinda wasu ƙwararru suka bayyana a zaman wani makami mai linzami samfurin tomahawk na Amurka yana fadawa dab da wata makarantar yara mata inda aka kashe yara fiye da 165 a farkon yakin da aka kai kan Iran. Wannan yana zuwa ne yayin da ake ƙara samun shaidar cewa lallai Amurka ce ta kai harin da ya sanadiyar kashe waɗannan ɗalibai mata wato yara a makarantarsu da ke Minab alartin homosgan Gun na kudancin ƙasar. Wani mai bincike na Belinkar wato kamfanin Travel Ball ya ce wannan makami mai linzami lallai samfurin tomahawk ne wadda amurka ce kaɗai aka san tana da shi a wannan yankin wannan kuma ita ce shaidar farko ta irin makamin da aka yi amfani da shi akan makarantar da yara ɗalibai mata suke wani jami'in hulɗan ƙasashen waje na fadar shugaban rasha ta kremlin yuri ushakov ya ce tattaunawar da ya yi da shugaba donald trump na amurka shugaba vladimir putin ya gabatar da wasu shawarwari na kawo ƙarshen yakin da ake kaddamar kan iran a cikin gaggawa ushakov wadda ya yi bayani ma 'yan jarida kan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi a jiya litinin ta wayar tarho ya ce sun kuma tattauna batun ukraine yana cewa nasarorin da rasha ta samu a bakin daga cikin kwanakin nan na iya ingiza mashawartan ukraine su nemi hanyar sasantawa game da batun yaƙi na Iran. Ushakub ya ce shugaba Putin ya gabatar da shawarwari masu yawa na warware wannan yaƙi ta hanyar yin sulhu. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. 'Yan ta'adda sun kashe sojoji akalla goma sha biyu da fararen hula uku a wasu hare-haren da suka kai cikin daren Lahadi zuwa safiyar Litinin a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. wasu majiyoyi na soja da kuma mazauna yankin da abin ya shafa sun faɗa jiya litinin cewa an kai waɗannan sabbin hare-haren ne a kukawa da dalwa da kuma gonori kwanaki kalilan bayan da aka kai irin wannan harin a kan wani sansanin soja da ke goshe hare-haren sun nuna cewa ƙungiyoyin 'yan ta'addan na yankin tafkin cadi har yanzu suna da ƙarfin kai hare-hare daban-daban a lokaci guda ta'addancin ƙungiyar boko haram da ƙungiyar iswap da ta ɓalle daga gareta ya kashe dubban mutane ya raba wasu fiye da miliyan biyu da gidajensu a cikin shekaru goma sha bakwai da suka shige kafin ketowar alfijir jiya litinin mayakan boko haram da na iswap sun kai hari kan kukawa suka doshi sansanin soja da ke can inda wasu sojoji suka shaida kamfanin dillancin labarai reuters cewa an shafe awa uku ana gwabza faɗa daga bisani sojojin sun kwato sansanin amma kafin nan sai da kwamandan sojojin tare da wasu mayakansa biyar suka rasa rayukansu inji wata majiyar dan majalisar da ke wakiltar kukawa karta maina ma'aji lawal ya tabbatar da aukuwar harin da kuma mutuwar hafsan sojan a dalwa yan ta'addan sun kashe sojoji biyu da mazauna garin uku sannan suka sa wuta a gidaje fiye da mai tanda hamsin a cewar basarakin garin shetima isa labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na rediyon gta amurka ke magana a birnin washington gundumar columbia yanzu kuma bari mu fara da rahoton mu na farko sayar da ƙuri'a sayar da 'yanci ne wanda ya fi zama cikin ƙangin bauta a ɗaukacin rayuwar mutum don kuwa da al'umma za ta gane irin halin da take sa kanta ciki a lokacin da 'yan siyasa suka nemi ƙuri'unsu ba ta hanyar da ta dace ba, ba shakka za su shaƙi iskar da na sani, don kuwa sun mai da kansu bayan 'yan siyasa. Tsohon shugaban mulkin soji na Najeriya Janar Abdulsalami Abubakar ya buƙaci 'yan Najeriya da su farga a wannan lokaci na zaben 2027 yake karatowa. Wakilin GTA a jihar Niger Mustapha Nasiru basari ya aiko muna da rahoto a game da wannan kiran na tsohon shugaba. A Najeriya dai wannan matsala ta sayan ƙuri'a ko kuma saidawa a lokacin zaben ba wani sabon abu ba ne, da wasu lokuta ma har ganyi za ka ga wasu masu kada ƙuri'a suke sanya ma kansu a daidai lokacin da ake tsakiyar zaben. A saboda haka, General Abdulsalam Abubakar, wanda shi ne ma ya mika mulki ga 'yan siyasar da ke jan zaransu na mulki a yanzu haka, ya buƙaci 'yan Najeriya da su kasance masu kishi wajen tabbatar da ingantuwar mulkin dimokuraɗiyya ta hanyar sanin 'yancinsu. Ina kuma roƙon masu sayar da kacinsu wani lokacin zaɓe don Allah su yi haƙuri su daina yin wannan magudi na sai da kacinsu. Haka zalika Janaral Abdulsalamu Abubakar wanda shi ne ma shugaban cibiyar wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummar Najeriya ya yi amfani da wannan dama wajen faɗakarwa kan mahimmancin yin siyasa ba da gaba ba. Ina so in ja hankalin 'yan Najeriya cewa yanzu za mu shiga filin siyasa ina fata su masu neman a zaɓe su za su ja hankalin mabiyansu a yi siyasa ba da gaba ba domin ko ka ci zaɓe mutane za ka bauta ma ko kana opposition ne mutane dai za ka bautawa sabili da haka na fata mu yi zaɓe lafiya kada a ta da hankalin juna. To matsalar sai da ƙuri'a ko kuma sayan da yi na daga cikin dalilai da ya jefa Najeriya cikin yanayi da ake ciki a halin yanzu duk da cewa laifi ne babba ga kundin tsarin mulkin ƙasa. in ji shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger, comrade abubakar abdullahi Alhaji Nasiru Batsari wanga batun sai da kuri'a lokacin zaɓe duk masifan nan da muke ciki a Najeriya shine ya kawo mana. Saboda ga ɗan takara kai ka sani kai kanka ni na sani bai cancanta ba amma saboda masifa da muka sa a kanmu ciki sai a kawo ma mutum ko magi ko wannan wanda zai sayar da yancin shi ya zaɓi wanda ba shi bane kafin shekara hudu kuma mun shiga la'ila ilaha ula'i to eh. akwai hukunci ne a kundin tsarin mulkin ƙasa ga masu irin wannan laifi ko ku dan kai dade akwai hukunci sosai amma abin da ya hana hukuncin taking place saboda a kowane lokaci da winning party take kai waɗanda ke yi su suke yi kuma in an kama mutum ba za a hukunta shi abinda hukuncin doka ya kama ba kamar magana ce na ɓarawo. ka kama shi ga abin da ya yi, amma sai kaga kuma an juya magana an maida ita wani magana daban to shi yasa a kullum doka bai aiki a irin wa'yannan, saboda wa'yanda suka kafa dokan su suke bayarwa a je ai kuma su suke danna magana a yanzu dai masu sharhin na ci gaba da fatar ganin dukkanin shugabannin addinai da ma sauran ƙungiyoyi daban-daban da suka hada da na addinan da su dukufa wajen faɗakar da 'yan Najeriya illar sai da ƙuri'a a lokacin zaɓe. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Ita ce kuma 'yanci na. Ƙuri'ar mu 'yancinmu. fito ka fito mu hana barna ƙuri'ar mu yancin mu mutan yobe mutan yobe ga eh, ɗan sakona ɗan sakona ƙuri'ar mu yancin mu ƙuri'ar yancin mu Allah kawo muna mafita baki ɗaya. A yayin da aka shiga mako na biyu a yakin basasa da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin ƙasar Iran, Isra'ila da Amurka, Masana kuwa na ganin irin rawar da ƙasashen gabas ta tsakiya ke takawa wajen ganin an murkushe ƙasar musulunci ta Iran, wani koma baya ne ga ƙasashen na yankin. Hasali ma suna ganin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa babbar maƙiyiyar ƙasashen nahiyar Afirka ce, don kuwa ba ta nufin ƙasashen da alheri a cewar Farfesa Tukur Abdulkadir, masani a fannin kimiyyar siyasa na jami'ar Kaduna wanda ya yi mun ƙarin haske a tasu fahimtar. Amma abubuwan da yake faruwa shine ita haɗaɗɗiyar dole larabawa tana tare da Isra'ila. Ko bara sun yi atisayen soja a yankunan da ke kusa da bangare na Somaliland. To sannan kuma ta haɗa kai da ƙasar Habasha. Ita kuma ƙasar Habasha ana ganin cewa kusan abin da gwamnatin mangistu Mariam suka yi ko ma tun kafin ma gwamnatinsa tun lokacin su Haile Selassie tun a lokacin an san irin kama karya da suka yi ma ƙabilu waɗanda ba musamman wanda ba amhara ba to yanzu shi ɗan oromo ne amma ya haɗa kai da isra'ila shi ainihin abi ahmed akwai haɗin kai da yake da ita sannan kuma akwai yunkuri da yake na kwace wasu yankuna na eritrea dan ya ce ƙasar habasha ba za ta ci gaba da zama ƙasar da take killace ba ta da kan iyaka da teku ba sannan kuma yana goyon bayan yancin da ƙasar somaliland ta ayyana ta ce ta samu saboda haka saudi arabia ko ba ta goyon bayan wannan tana tare da masar tana tare da turki saboda haka ka ganin gurin ma akwai mummunar baraka da sabani tsakanin hadade da laraba da kasar saudi arabia akwai abubuwa da yawa sannan kuma rawan da ita hadade da laraba take takawa musamman a baya wajen jawo shugabannin sudan suka ce su ma sun shiga cikin ƙawancen da ake kira abrahamic accord farfesa ana iya dubawa a ga cewar wannan koko rashin jituwa tsakanin ita haɗaɗɗiyar daular Laraba da Saudi Arabia kusan za a ce ya fi ƙamari bayan da shi wannan yarima mai jiran gado bin Salman ya ɗane kan karagar wannan mulki. Me hakan yake nuni kenan? Wannan yana nuni da cewa wala Allah shi a matsayin shi na matashi kila ya fara farkawa daga baccin da kakanninsu da iyayensu suka yi na miƙa lafiyarsu da 'yancinsu da martabarsu ma ƙasar amurka da yammacin turai gaba ɗaya kila shi ya fara farkawa ne cewa saudi arabia da tsaronta da makomarta bai kamata ya ta'allaka akan amurka ko kuma yammacin turai ba kila kuma yana ganin cewa babban kuskure ne kasashen Larabawa suke sun amince da wanzuwar isra'ila da kuma mai da hudu jakadanci da isra'ila karkashin wannan tsari na abraham accord wanda ko yarjejeniya na abraham wanda donald trump ya kirkiro kuma ya kakaba wadda kuma ita haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta yi uwa ta yi makarbiya a kai saboda haka ina ganin cewa alama ne na cewa kila ya fara farkawa daga irin baccin da iyayensu suka yi da kakanninsu a wannan yanki na gabas tsakiya To ana iya cewa taya wannan ainihin dangantaka ta idan ta yi tsami za ta iya shafan nahiyar Afirka musamman idan aka duba Najeriya. Wannan dangantaka yana da kyau ta tsami domin dama ba dangantaka ce mai kyau ba, dangantaka ce ta illata ƙasashen larabawa, dangantaka ce ta halatta wanzuwar Isra'ila da kuma watsi da 'yancin Falasɗinawa, kuma dangantaka ce na haɗa kai a ci gaba da cutar da nahiyar Afirka har kudu da hama da Sahara. misali akwai zarge-zarge da yawa da ake ma kasar da dole larabawa a matsalar tsaro na najeriya da musamman arewacin najeriya da kuma safaran ainihin musamman zinare da sauran abubuwa na ma'adinai da ake zargin duka ana ɓadda sahunsu ne a dubai ko abu dhabi saboda haka haɗaɗɗe dole laraba babban barazana ne ma haɗin kan afirka babban barazana ne ma haɗin kan ƙasashen musulmi babban barazana ne ma haɗin kan ƙasashe masu tasowa a matsayin mummunan rawan da take takawa na 'yan amshisha ta Isra'ila kuma 'yan amshisha ta Amurka a waɗannan yankuna namu da ma ta tsaya da illar ta kawai a gabas tsakiya ne ba inda illa yake da kyau ko cutarwa yake da kyau to amma mu kanmu Afirka ba mu tsira daga sharrin ta ba na yi bayani a baya irin mummunan rawan da ta taka a ruguza gwamnatin libya da kuma irin zarge-zarge da ake mata a yanzu wanda shugabannin afirka da yawa sun sani har da najeriya sun san rawan da take takawa wajen matsalolin da suke addaba tsaro na arewacin najeriya masu. farfesa tukur abdulkadir kenan na jami'ar jihar kaduna a kadunan najeriya har yanzu waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana. daga gundumar kwalambiya, Yanzu kuma sai maimaicin shirin Mahmud Ibrahim Kwari. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana karya ne, don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka Mahmud Ibrahim Kwali ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Mace ɗaya an ce ma a rifarin ɗinta daga duku ko kuma mara lafiya aka rifarin ɗin shi daga duku. Ba mu san adadin mutanen da aka rifarin hankalin mutane a tashi daga ƙarshe a ji abin da ba a so ɗin ba ya rasu. Ko don a daina mutuwa a ta wannan hanyar ya kai a gyara ta. Gashi nan ne kana ga wannan motar rami ya da ka ta fashi. Lallai bila, hakika mun yi kira mun in aka yi burus mu ma muna da mataki da za mu ɗauka wadda doka ya tanada. Kuma kowa ya zo zai ji mu daidai gwargwado a lumanance ƙuri'unmu suna nan dama. Yau shirin na ɗauke ne da ƙorafin al'umma kan yadda ɓangaren darazau duku Gombe na hanyar Kano Adamawa Taraba zuwa wasu sassa na jamhuriyar Kamaru ke hallaka dukiya da rayukan bani Adama a kusan kowace rana. A dakace mu. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci da basira ilmi Madalla, masu ware babbar hanyar Kano zuwa Adamawa hanya ce mai ɗimbin tarihi wadda ta sada yankin yammacin Arewa na Najeriya da ɓangaren Arewa maso gabashin ƙasar. Kana wannan hanya ita ce ta sada Najeriya ta yankin gabas da wasu sassa na arewacin jamhuriyar Kamaru. Wannan titi dai shine ya keta ta cikin jihohi aƙalla shida na Najeriya wato Kano, Jigawa, Bauchi, Gombe, Adamawa da kuma jihar Taraba. Ita dai wannan hanya ita ce aka dogara da ita wajen sha'anin sufuri a tsakanin waɗannan jihohi da kuma wani ɓangare na jamhuriyar Kamaru. To amma ɓangaren wannan hanya da ya shafi garuruwan Darazau da Dukku zuwa Gombe na lalata dukiya da kuma hallaka rayukan bani Adama a kusan kowace rana saboda lalacewarsa. Ana Hamza Ahmad Malami game da abin da ya shafi gyaran hanyar Dukku zuwa Gombe ko kuma darazar Dukku zuwa Gombe. Har kullum muna yin kira ba tun yanzu ba don wannan hanyar yana daga cikin abubuwan da suke dakushewar tattalin arzikin garinmu ƙasarmu gaba ɗaya da kuma lafiyar mutanenmu mace ɗaya in an ce ma an rifarin ɗinta daga Dukku ko kuma mara lafiya aka rifarin ɗin shi daga Dukku babu babu ko mutum ɗaya da ya taɓa yaƙinin cewa zai isa Gombe ma tsabar munin hanya ba mu san adadin mutanen da aka rifarin hankalin mutane a tashi daga karshe a aji abin da ba a so din ba ya rasu sako na ga manyan mu shine kira kamar yadda suke mana alkawura shekara sama da goma baya duk wanda ya zo zai nemi alfarma mu yana nema da hanyar nan duk wanda ya zo sai ya ce hanyar mu bata da kyau insha Allah in su samu za su gyara to muna kira da tunatarwa a gare su da su yi wa Allah su duba wa al'umma man shehu daga karamar hukumar duku gombe state muna magana ne akan abin da ya shafi hanyar darazo dukku gombe hanyar ba ta da kyau na tsawon shekaru kuma maganar gaskiya kamar shugabanni sun manta da wannan hanyar duk gyara da ake yi ba ma ji ana sa wannan hanyar a cikin hanyoyin da za a gyara hanyar nan ya fi shekara goma ba ta da kyau ko don a daina mutuwa akan wannan hanyar ya kai a gyara ta su ma dai direbobin motocin haya da ke amfani da wannan titi na cewa kana tare da dawoga dawoga daga ina ka fito gombe ya za ka bayyana munin hanyar gombe zuwa duku shi wannan hanyar nan a ba ta da kyau hmm. munin ta aini kan a hanyar nan kan kai kamata ne gwamnati ta waiwace mu kan da hmm. zo ta duba mana hanyar nan da minti nawa kake yi daga duku zuwa gombe ai minti talatin yanzu fa yanzu tun da sai muke hanyar nan yanzu za shi karfe biyu bayan jimawa a hanyar wani matsaloli hanyar take samun mutum gashi nan ne kana ga wannan motar rami ya da ka ta fashe eh Yusuf dake dikijin hmm. ga gaskiyar lamari dai hanya dai kan ba daɗi hmm. kuma muna kira ga gwamnati da kanta aka zamana. Hmm. muna kuma kira ga dukkanin wanda yake da hannu akan wannan ya kamata ya mana bayani ko ya isar mana sako zuwa ga mahukunta wanda yake da alhaki akan wannan hanya da akan a taimaka mana muna fama shekara da shekaru hanya dai ba daɗi mu ne kullum cikin gyara mulkin kai ba son kai ne ba ba mi ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci Dangane da haka ne wani jigo a yankin Dukku ya jaddada kiran su tare da yin gargadi ga hukumomin Najeriya musamman waɗanda lamarin ya shafa. Honorable Sani Ibrahim Jalo na Yalwa Dukku. Zan kira ne da ƙoƙon bara da kuma babban murya ga ita gwamnatin jihar Gombe tunda dukkan kusan al'amuran sun ta'allaka a nauyi a wuyanta ne. Shi yasa muke da State House muke da Senator muna da kuma Reps. amma kamar shi gwamna shi yake da hurumi yake da role din da zai playing da ya shafi wa'annan abubuwa gaba daya so don allah muna kira da babban murya muna kuma ƙara jawo hankalinsa da cewa wannan hanya ita ce babbar damuwarmu a yanzu don Allah ya yi kokari ya sauke nauyin da Allah ya dora masa mun kira hankalinsu don Allah su waigo su juyo ba sai lokaci ya zo ba na siyasa ko na wani ba zuwa ce mana kaza a ce mu gani a ƙasa a mana hanya ingantacce a baiwa kuma wanda za su yi kamfani ingantattu wanda za a jima ana mora wannan shine fatanmu a gare su kun yi kira kun yi kira idan in suka yi burus da wannan kira naku wani mataki za ku ɗauka lalle bil hakika mun yi kira mun in aka yi burus mu ma muna da mataki da za mu ɗauka wadda doka ya tanada kuma kowa ya zo zai ji mu daidai gwargwado a lumanance ƙuri'unmu suna nan dama. sai dai ƙoƙarin da abokin aiki aliyu bala geringi ya yi domin jin ta bakin hukumomi a matakin jihar gombe da kuma wasu daga cikin waɗanda ke wakiltar waɗannan yankuna a majalisar tarayyar najeriya bai kai ga nasara ba amma dai wannan fili zai ci gaba da bibiya masu saurare ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman shi aliyu bala geringi Mahmud Ibrahim kwali daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura. Da haka muka zo ga fagen labaran wasanni a takaice. gasar La Liga. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Espanyol suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da Real Obedience. A gasar Serie A na kasar Italy kuwa Lazio ne ta samu nasara a kan Sassuolo da kwallo biyu da ɗaya. FA Cup na kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta yi wa Jarrod da Brentford da kwallo biyar da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi wasan can biyu da biyu. idan muka duba wasannin za a fafata a yau kuwa za a cigaba gaba da fafata a wasannin kungiyoyi 16 na gasar yofa Champions League na shekara ta 2025 zuwa 2026 inda kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray za ta karɓi hukuncin Liverpool da misalin karfe 7 sauran kwata agogon Najeriya. Kansila a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da misalin karfe 9 na dare sai Atlantico Madrid za su karɓi hukuncin Tottenham yayin da Atalanta za su bar jagumi da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. Dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta liverpool alex mark alester ya tabbatar da cewa har yanzu babu wani tattaunawa da suka yi da kungiyarsa game da tsawaita sa a kungiyar nan kuma an shaida wa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta newcastle united sandro tulani cewa lallai ya cancanci bugawa babban kungiya wasa inda aka ruwaito cewa dan wasan tsakiyar na newcastle united yana jan hankalin manyan kungiyoyi kamar su manchester united arsenal chelsea in kuma za mu laika tarayyar najeriya game da hukunce-hukunce da aka yi kwamitin ladabtarwa na gasar premier league na najeriya da kuma gasar ƙasa da premier league sun yanke hukunci game da abubuwan da ya faru inda kwamitin ladabtarwa na hukumar kula da wasan ƙwallon kafa na nsf ya rage wasu haramci na wasannin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta wiki za ta yi shi a waje sakamakon hukunta ta da aka yi kwamitin ya ce an yi dubi ne game da hukuncin da aka yi musamman a wasan da ƙungiyar ƙwallon kafa ta wiki tuwa da sakar kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta katsina united wanda aka tashi a wasan hudu da hudu tun a watan fabrairu kwamitin da yanzu haka ya bayyana cewa an samu wiki da wa'insu laifuffuka sai dai an rage mata wasan da aka mai da ita plateau wadda da za ta yi shi da dukkanin karshen kakar wasan nan inda yanzu aka dawo da shi tsawon wasanni biyar yanzu haka dai wiki ta buga wasanni biyu a plateau yadda ya rage mata saura wasanni uku ta dawo gida a gasar kasa da premier league na najeriya ita ma hukumar ladabtawan ta yi dubi game da hukuncin da aka yi akan kungiyar kwallon kafa ta Gombe United a wasansu da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Jigawa United a Disambar 2025 filin wasa na Fantani. Kwamitin ya gano cewa akwai matsaloli da aka samu daga alkalin wasa inda nan take kwamitin ya ci taron kungiyar kwallon kafa ta Gombe United naira miliyan guda saboda shiga filin wasa da suka yi yayin da kuma kungiyar kwallon kafa ta jigawa united a kasaranta naira dubu ɗari biyar saboda kin amincewa da komawa wasanni shi kuwa alkalin wasan mai suna ta wasu ce an dakatar da shi har na zuwa karshen kakar wasa ta bana saboda aikata wani abu da rashin kwarewa da kuma kaucewa dokokin hukuma inda hukumar ladabtarwa ta amince da wasan an tashi canjar su babu ci a tsakanin gombe united da kuma kungiyar kwallon kafa ta jigawa united Aladahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Da wannan muka zo ga labaran duniya a takaice. Wani rahoton bayanan leƙen asiri na Amurka da aka rubuta shi jim kaɗan kafin Amurka da Isra'ila su farma ƙasar Iran da har-hare ya cimma daidaito a kan cewa hare-haren sojojin Amurka ba za su iya kawo sauyin shugabanci a ƙasar ba. Wasu majiyoyi biyu da suka ga wannan rahoton da hukumomin leƙen asirin Amurka ƙarƙashin inuwar Majalisar Ayyukan Leƙen Asiri ta ƙasa suka rubuta a cikin watan Fabrairu sun ce rahoton ya tsayar da shawarar cewa kai hare-hare ta sama ko kuma jimawa ana kai waɗannan hare-haren zai yi wuya su haifar da sabuwar gwamnati a Iran. Wasu sabbin hotunan bidiyo sun nuna abinda wasu ƙwararru suka bayyana a zaman wani makami mai linzami samfurin Tomahawk na Amurka yana fadawa dab da wata makarantar yara mata inda aka kashe yara fiye da 165 a farkon yakin da aka kai kan Iran. 'Yan ta'adda sun kashe sojoji akalla goma sha biyu da fararen hula uku a wasu hare-haren da suka kai cikin daren Lahadi zuwa safiyar Litinin a yankin arewa maso gabashin Najeriya. wasu majiyoyi na soja da kuma mazauna yankin da abin ya shafa sun faɗa jiya litinin cewa an kai waɗannan sabbin hare-haren ne a kukawa da dalwa da kuma gonori masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan sanyin safiyar najeriya nijar kamaru da chadi karfe biyar kenan agogon gmt da ghana sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu can cikin daren ku na Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe tara da rabi. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana kuwa za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Godiya ta musamman ga sahabo Imam Aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya. Sai Yusuf Mustapha Batsari wanda ya daidaita muna sauti. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wani lafiya mutan gundumar Columbia kuwa asaba ta gari. Bis salam.